karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubu a kan mitoci 26. Abdullahi Isa dafa fata an lafiya jama'a bar kamar sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci dakarun jamhuriyar nijar a ƙarshen makon nan sun sanar da ceto bakin haure hamsin da ke cikin wani yanayi mara kyau a cikin hamadar arewacin ƙasar sanata mai wakiltar mazaɓar kogi a najeriya kenan natasha aputi dogon ta yi cikakken bayani kan yadda ta samu nasarar halartar taron ƙungiyar 'yan majalisun tarayya a birnin new york na kasar amurka za ku ji kuma cewa a libya yanzu haka an yanke wa ministan ilimin kasar hukunci bisa dakatar da shi da kuma yanke masa hukuncin kasancewa gidan yari ga labaran yadda muka same su musoma da jamhuriyar niger inda dakarun kasar a karshen makon nan suka sanar da ceto bakin hauri hamsin da ke cikin kunci a cikin hamadar arewacin kasar da ke kusa da iyakar kasar libya wata mashigar da ke kan hanyar zuwa turai kamar yadda rundunar sojan kasar ta sanar a yau lahadi yancin rani hamsin da suka hada da mata ashirin da kananan yara sha biyu sun kasance suna cikin kunci a cikin matsanancin yanayi lokacin da motar da ke jigilarsu ta lalace a ranar juma'a rundunar bata bayyana sunayen mutanen ko kuma kasashensu na asali bayan ceto su daga wannan yanayi a shekarar 2024 dai idan an yi tuni sama da bakin haure 31 ne aka kora daga algeria zuwa makwabciyar kasar niger a jiya asabar ne mahukuntan kasar burkina faso suka yi watsi da zargin da ake yi wa sojojin kasar na cin zarafin fararen hula a yammacin kasar a farkon makon nan gwamnati ta yi nadama tare da yin allah wadai da yadda a shafukan sada zumunta aka yi ta yada hotuna da ke iya haifar da kiyayya da rikici tsakanin al'umma da kuma bayyana cewa da kuma bayyana takaici na nuna bacin rai da wanda ga lamarin da ke iya kawo cikas ga haɗin kan al'umma da zaman lafiya a ƙasar su kamar yadda mai magana da yawon gwamnati pigduende gilbert wedrago ya sanar a wata wata takarda da mai dauke da sanya hannun sa a farkon makon nan dai ne kafafen sada zumunta na yanar gizo suka yi ta yaɗa faifan bidiyo da ke nuna gawakin mutane da dama da ke zubar da jini a ƙasa ba tare da nuna alamun rayuwa ba hannayensu da su a daure akasarin su galibi kamar yadda waɗannan hotuna da bidiyo suka nuna a cewar wata majiya da kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya tuntuɓa an kashe dukkan iyalai 'yan kabilar fulani a yankin solenzo a tsakanin ranakun goma zuwa sha ga watan maris inda ake kyauta zaton sojoji da 'yan sa kai ne suka aikata wannan aika-aika sanata mai wakiltar mazaɓar kogi ta tsakiya a tarayyar najeriya natasha apoti udogan ta ci ta yi cikakken bayani kan yadda ta samu nasarar halartar taron kungiyar 'yan majalisun tarayya da aka yi a birnin new york na kasar amurka duk da cewa gwamnatin najeriya bata gabatar da sunanta a hukumance ba a wata hira ta musamman da jaridar premium times da ake buga a kasar a yau lahadi yar majalisar ta bayyana cewa ta yi rijistar taron ne ta yanar gizo a matsayinta na sanata kuma ta samu amincewa saboda ta riga ta shiga jerin mutanen da aka yi na'am da bukatar su sanata ta karasa da cewa ita da kanta ta ɗauki nauyin tafiyar ta zuwa taron majalisar dokokin duniya bayan samun amincewar halartar taron Kuna sauraron labaran daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI an yanke wa ministan ilimi na Libya hukunci bisa badakalar littattafan karatu an yanke wa minista mai suna Musa Almagraf hukuncin ɗauri kuma da biyan diya na kusan dinari dubu kwatankwacin dala amurka 200 kenan da kuma tauye masa hakkinsa na tsawon zaman ɗauri da aka yanke masa da kuma shekara guda bayan haka an zargi mcgraff mamba a gwamnatin haɗin kan ƙasa da keta ka'idar daidaito yin sulhu da kuma nuna ɓangaranci wajen ba da kwangila na waɗannan littattafai wanda ya sabawa dokokin ƙasar ta libya tsohon shugaban kasar gini alfa wanda aka hambar da gwamnatinsa a juyin mulki na shekarar 2021 a jiya asabar yana mai cewa gwamnatin mulkin sojan kasar na kokarin murkushe 'yan adawa bayan da sojoji suka dakatar da jam'iyyarsa gwamnatin mulkin sojan kasar karkashin jagorancin janar mahmadu dumbuwa a ranar juma'a ta sanar da dakatar da jam'iyyun siyasa 28 na tsawon watanni uku ciki har da manyan jam'iyyun siyasar kasar da suka hada da rpg da ufr akalla mutane 59 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 150 suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a wani gidan rawa da ke arewacin macedonia a daren jiya asabar kuma an bayar da sammacin mutane hudu wanda bincike ya tabbatar da cewa suna da hannu a wannan lamari daga cikin mutane 59 da abin ya shafa an gano gawaki 35 31 cikinsu sun fito daga yankin kochani da steve yawan mutanen da ke kwance asibiti zuwa tsakar rana na yau sun kai ɗari da hamsin da biyar akalla kuma mutane talatin da ɗaya ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani hari na farko da amurka ta kai kan 'yan tawayen uti tun bayan da donald trump ya hau kan karagar mulki a yau lahadi yayin da shugaban na amurka ya gargaɗin cewa